11h à Niamey, chers auditeurs des programmes du studio Kalangou. Bonjour et bienvenue dans notre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Fanta Chamsou et à mes côtés, c'est Salamantou Kadri. Bonjour Salamantou. Bonjour Fanta. Nos salutations également à ceux qui gèrent l'émission de l'autre côté. À la régie, la technique est assurée par Amina Hassan et à l'édition Adam Adonwaki et Rahilatou Soumana. Nous allons rester en compagnie de nos auditeurs durant une heure d'antenne. On commence avec le flash d'information présenté par Rafika Attaher, une bonne dose de musique nigérienne comme d'hab. Il y aura aussi la chronique Loti avec les femmes du studio Kalango, la page sport et la culture linguistique en Zarma. Mais avant tout ça, il y a notre entretien du jour et nous vous proposons une interview exclusive que nous a accordé le chef du village de Masalata, un village célèbre pour son mysticisme. Il nous fait l'historique de son village. Nous sommes mercredi et nous parlerons environnement dans la rubrique hebdo. Rebonjour chers auditeurs, sans trop tarder, je vous propose de suivre le flash avec Rafika terre. Bonjour Rafifi. Bonjour. Alors pour ce matin, une campagne de vaccination de masse contre la diphtérie a débuté lundi dans la région de Zender. Et c'est dans le quartier Ungwar de Matamey, dans le département de Kanché, qui a été choisi comme site de lancement. Pour cause, Kanché est considéré comme l'épicentre de cette maladie de la région, car plus de douze sur plus de 12 000 cas de la maladie enregistrés, environ 2 000 sont de là-bas, selon Oumarou Hambali, préfet et ces séances de vaccination se dérouleront du 20 au 24 novembre 2023 sur l'ensemble du département. Les cibles concernées sont des enfants âgés de 42 jours à 14 ans. Les enfants et les jeunes du Niger tirent la sonnette sur l'urgence climatique à l'aube de la 28e conférence des partis sur le climat de l'ONU COP28 qui se déroulera du 30 novembre au 12 décembre 2023 à Dubaï aux Émirats arabes unis. Dans une déclaration en début de semaine, ils ont adressé des messages de plaidoyer à l'endroit des autorités du Niger pour influencer les politiques nationales de développement durable dont ils sont aussi bénéficiaires. C'était à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Ainsi, dans l'urgence, ces jeunes recommandent des actions concrètes pour limiter la dégradation de notre environnement et limiter les impacts négatifs du changement climatique qui influence l'atteinte effective de leurs droits à l'éducation, la santé et l'alimentation fin du sport, dans ce flash, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, le Niger se rattrape à Marrakech. Hier soir, le MENA a battu la Zambie sur un score final de 2 buts à 0 à l'occasion de la deuxième journée de qualification en zone Afrique. Voilà pour ce matin, Fanta. Merci beaucoup, Rafika. Dans la partie entretien, chers auditeurs, nous vous proposons une interview exclusive avec le chef du village des Masalata Ibro Issoufou. Masalata est un village où la culture animiste est très présente. Le chef nous raconte l'historique de ces lieux. Mais avant Fanta, de la musique pour bien, s'installer. Le titre Ayoubania de Nana Fatouma Suleiman. On écoute. Madame Sanjay de l'autre côté de la vitre, chers auditeurs, c'était Nana Fatouma Suleiman. Ce titre Ayoubania lui a fallu son surnom on l'appelle Nana Ayubanya. Elle fait partie du groupe Yana qu'elle a composé avec son époux Yakbi. Les deux sont bien connus du public nigérien. Le couple chante avec un style plutôt classique, tu ne trouves pas Fanta en effet, chose. Et au-delà des chansons originales qu'ils ont à leur compte, ils interprètent aussi des anciennes chansons du terroir qu'ils revisitent, ce qui est aussi le cas de cette chanson et remake d'une vieille chanson Zarma. Voilà, chers auditeurs, après cette pause musicale, nous allons écouter la première partie de notre entretien du jour. Ibro Issoufou, le chef du village des Masalata, nous parle de l'historique de ces villages et quelques faits culturels. yau mun zo garinku kuma na san da mutane da dama suna son su san tarihin masallata sunan ma na masallata ina ya samu asali sannan shi wannan garin ya girko shi ta kasance tarihin masallata lalle tarihi ne wanda an san shi al'umma ta san shi duniya ta san shi kwarai da gaske daga farko abin da za ni gaya miki mu ainihin mu mutanen jihar sokoto ne ko wani gari can gari mu wanda ake ce ma dagel shine muhalin wannan sunan garin duk wanda ya hau wanga garin ake ce mai dagel to a lokacin da wannan mutanen suka taso daga dagel suka nuho kwanni da suka nuho kwanni lokacin na babu musulunci suka zo kwanniwa da kanina sai masu sallah suka fara yawa sai wannan wan sai ce ma ne to zan ta yana in ɗanyo farauta da yake duk lokacin ice ne ya taho da ya zaka akwai dutse ga nan gabacin mu sai ya ga wuri sai ya koma ya ce ma to ni na zo wurin yawon farauta amma na ga wurin da ya kamata in koma in zamna kai ka tsaya nan ni zan koma can ya taho ya zaka aza gari ne shi kaɗai yana zama shi kaɗai yana zama yana nan mutane suna ganin abun kamar yana burge su sai suka ɗan fara biyuwa ɗaya ɗaya suna biyuwa daga nan shehu usman ya zo yana yada musulunci sai ya taho da ya taho ya zagaya zagaya lokacin garin yana nan laɓe ga duci ya zagaya sai ya dawo nan yammacin gari ya zo ya aza agalimin shi ya zamna ya maido gaba gabas da tabzaha ta yi yana yana lazim ɗaya daga cikin mazamna garin sai wani ya huta bakin daji da ya huta bakin daji sai ya zo ya tarra shi idan ya cinkai shi bai isa ba wurin shi sai shehu usman yana cewa ban allah matso kusa matso kusa yana yi yana jin tsoro sai ya kai kusa gare sai ya ce mai nan wanga gari mi suna ne sai ya ce ai garin nan bai da suna bai da suna ce a sai ce to in ka je ka ce ma mutanen garin nan su zo ina neman su yanzu wadda ya rugu ya komo da gudu ya zaka ce mutanen gari ka an yi mini sako ha akwai wani mutum shina nan yamma ga gari ya zamna da holholin kayan shi yana lazimi ya tambaye ni garin nan yana da suna na ce mai bai da suna sai ce to in dawo in gaya ma mutanen garin nan shi na neman su ya ce amma ina faɗa muku in kun ka wurin wannan mutumin sai ya sa ku sallah kenan sai sun kai zaman su yanzu da sun kai zaman su sai da suka kwana gari ya waye sai sun ka ce kai ku zo mu gani abin da wani faɗi in gaskiya na in mutumin nan yana nan yanzu ko da suka wa delegation aka tahi za a wurin Shehu Usmanu. ko da aka zo ya game agalemi hakan ga zai daga ya ta yi gaba da suka iske shi sai ya ce musu masallata kun zo suka ce eh sun zo sai ce to ai na ji abin da an ka faɗa muku wanda ne ma saƙo ya nuna muku in kun kaza ka ina sa ku sallah to sunan garin ku masalla ga ainihin garin mu da yanzu ana nan ana nan kwana tashi sakkwato sai sarkin musulmi ya hada wata gasa gasan nan da ya hada. sai ya haɗa malamai da masu alƙalumma ya zo cikin gida an ka yanke rago an ka aji da an ka yanke rago an ka aji sai a kirawo malami in alƙalumma na shi ka bugu ya buga alƙalumma a ce to muna so mu sani cikin gidan nan mina na a cikin gidan nan in malami bai faɗi rago na an ka yanke ba sai a shiga da shi cikin gida a shaho mai yuƙa jini a ce an yanke wannan a nemi wani gaba sai da an kama waɗannan mutane na yankin sakkwato gaba ɗaya sai da an kai musu wannan tambaya babu wanda ya ba da amsa sai shehu usman ya ce masarkin musulmi ranka ya daɗe ina da wasu anna suna can kusan kwan a ta a ɗauko su yana yiwa suna ya faɗin wannan abu lokacin babu mota dawaki na an ka saka mutum bisa doki ya zaka iske ɗagal nan ya ce mai ɗagal sarkin musulmi yana neman ka sakwato ana jiran kuɗe na aka jira ya ce babu laifi shi ko ta sun kawa dawakin su da sun ka tahi ɗan yaro kama haka sun hita bakin daji sai ɗan yaro kama haka yana cewa baba haddani baba haddani shi wansa ya ce kai kai da aka abin ga tahiyar mai nisa ta kana cewa ka bi mu sai kan ya ce mai a'awa ne tunda har ya riga ya taho mu bari mu taita da shi eh shi yaro sai an ka taita da yaro an ka duka an ka dauko an ka aza shi bayan sirrin goda yanzu ko da an ka zo fada sarkin musulmi fada ta cika su ɗaya na aka jira sun ka dame dawaki sun ka zo sun ka durkusa sun ka gaisuwa wurin sarkin musulmi sai ya ce an na kun zo ya ce eh mun zo to yanzu ku na aka jira wani abu ne ga nan cikin gida na aji shi nake son tun da an ce kuna buga ƙasa kuna gani yanzu ku buga ƙasa ku gani menene na aji cikin gida sai ɗage a ah, wannan abu mai sauƙi na shi kenan suka buga ƙasa suna ƙara bugun ƙasa yaron gar an ka da shi shi ya zabure ce babu abin nan zo muna an ka aji kawai shi kenan sai an ka taɓa an ka ce to waɗanga ina ganin duk inda wani mai duba yake ko wani mai bugun ƙasa nan masalata ita a cibiya kuma yadda ake yin taro duk shekara makka to za ku yi taro nan duk shekara za ku yi taro wanda ya zama to za a haɗa al'umma shi ne mahwalin arewa ta garin ga wanda ya zan duk shekara sai mun yi ta sha hudu ga watan hudu muna haɗa al'umma gaba ɗaya da na ƙasar gada na Najeriya Burkina kai ko ina dai wanda ya san da al'ada yana zakkuwa. Me da me ake yi a lokacin ita? A lokacin nan muna bugun ƙasa muna diba abin da shekara za ta bada rashin lahiya na mutane muna diba shi. Eh zaman lahiya na mayya na shugabanni muna diba shi. To wanda ya kamata mu haɗi gaban jama'a muna ƴan mu hito mu haɗa ma jama'a sadakar da ya kamata a yi a samu makari. Na wajen mayya su ko wannan siri na tsakaninmu da su za mu zo mu gaya musu. to an yi wani dan lokaci ai da ba a sallah a masallata eh. kuma muna nan zamna famin mu kamar namu na anna mm. sai gobara suka zo suka iske mu to su ko gobara sun hito daga wajen cibiri ta maradi su mun gani su sun taho da addinin su mm-hmm. shi amma halin sun suna addinin su kuma muna namu ba mu hana su nasu ba su ma ba su hana mu namu ba kenan ana eh. iya cewa garin ya rabu kashi biyu ya rabu kashi biyu akwai gobura akwai kwanna kamar masu wanga cagen gobura su da ja zakuwa su mu kuma ainihi gari mu mun kaza shi Chers auditeurs, avant de continuer cet entretien, nous allons faire une pause musicale et écouter Debo du groupe de rap Dankoa. Yeah. Debo. <laughs> Safo wongu no dudi. Oye sikali sikali siko chene kata to situ balao kola balao e mata kata baka ogini to chene boga baka kanda talao je kama kabene kama kama ni mena sei sares. Azo ukandu wena kanga funa isabab yaga kama ka kana masari ka kawo kwene ka zago ken ka ima sabaka ima sabaka zadi baka yo sabaka je na kama kanga kanda bogo ni pandi kamni kanga kai to je ai mukani to qui veut dire femme en full full day est une chanson du groupe Donkowa qui parle de violences faites aux femmes. Donkowa est un groupe de rap créé en 2000 par deux jeunes artistes nigériens, Maman Nassir Ousmane et Souman Ahmed. Le groupe Donkowa entend à travers la musique rap combattre les mots qui minent la société nigérienne, comme le mariage précoce, les souffrances quotidiennes de la femme, l'émigration clandestine ou la maladie du sida. debu ega kin kuge keji e amani koi debu maro gini nango jeji e

akwai mutane da ya zan cikin gidajensu suna gina furaji suna amfani da ruwa tunda ba mu da nisan ruwa nan ba mu da nisan ruwa nan duk yadda ka zo ka gina rija yanzu kana iya samun ruwa kai tsaye saboda haka wajen ruwa ba mu da problem sna ta kawo nan ta kawo famfo amma bai fara aiki ba to fannin education kuna da sikil duka kuna da primary college da lise to ba mu da lise inda yaro ya fasi kwanne na ake taya iyaye suna barin 'ya'yansu tafiya eh suna taya saboda a fisibilillahi mun gane amfanin ilimi mun san mahimmancin shi don haka ba a wasa da ilimi hmm. sai dai kamar tsayawa a bi karatun sau da ƙafa hmm. abba a yi menene sau da kawa yaro da ya san ko yana da kyau in ya ce koshi ya samu huta kamar minti talatin ko arba'in ka gwada mai ka ce dauki kai kai lisin wannan in kai haka nan kenan ka bi karatun yaron ka sau da to wannan shine babu yanzu gare mu nan kawai dai nan babu wani to na ƴaƴa mata fa to ƴaƴa mata yanzu suke da saura saboda da mace ta samu tana da ɗaya to abin take kokari ta samu ta gama ta da wani dan wanta ko wani dan ta kai uba kana nan baka sani ba to wannan problem ina ganin yana ci muna tuwo ga ƙwarya kullum muna jan hankalin su su bari mace in ta yi karatu karatu mace ya na namiji unhwani saboda ita uwa ce in ta yi tana iya rayar da al'umma gaba daya namiji shi kuma karshen ta yana iya karatu ma ya zamba unhwani ƙasa bai yi wani waje to kenan mace ko ina ganin in ya zanta ilimi sai a ce dole ita tun da uwa ce sai ta kuwa ma ɗiyan nata. to eh. fannin likita fa kamar haihuwar mata a gidajen likita da sauransu. a yanzu mu wannan mun hurci ma wannan wani haihuwa yanzu duk wadda za a yi likita ake yin ta kuma mace da ta samu ciki wata uku ina jin ta fara abu mm. a wannan ba mu da problem mm-hmm. insha Allah ba mu da wannan problem bana noma ya yi ya bada to ya yi dama dama dan da mana lekuwa ta yi ta koma abin da ya sa ta leko ta koma duka kowa ya sa ran bana ina ji tiya hatsi ba ta wuce dala hamsin to sai ya zan ba haka ba ne yanke ruwan nan da an kai da wuri shi ya kawo karamcin damana mm. eh, wani wuri kai ina ganin ba a samu ba nan ma ina ganin cikin kashi goma to da waya mu samu rabi mu samu kashin nan biyar kashin nan biyar duk wani lalace yi mm. eh, to abin da za ni kari bisa kan eh tahiya wagga tamu ta al'adu da muke yi mm. ina kira sai in ce hausa suka ce kowa bar gida gida ya bar shi mm. a lokacin da eh, ana ba al'ada kwarin gwiwa to wasu abubuwa duk ba su samu ba an samu an samu zaman lahiya an yi zumunta a lokacin da ana ba al'ada ƙarfi mm. yanzu ko da ya zan ba a ba al'ada ƙarfi ba yau wanga wuri in abu ya ɓarke gobe wancan wuri zai ɓarkiya. kai ka yi tsaye ga kayan gida ka gyara abinka wanda bai gyara ba baka hana shi banna dole banna ta faɗa shi mu muna nan inda mun ka iske din nan mun dura nan wurin da mun ka iske kuma cikin ɗaya wanda ya riga ya ɗauko ta mu hanya ina ganin shi kuma za a karewa lahiya eh, a yanzu dai ina ji sai mu ce alhamdulillahi muna ta da al'adudinmu babu inda mun ka kawo wani cikas gare su saboda yanzu al'adan nan kin ga na harko mace in ta yi ciki na banza ba ni barin ta cikin masallata kurarta nake ta koma wani wuri sai ta aihu in ta aihu ta dawo in ta yi arba'in in ta dawo to dan nan kuma in allah ya sa lokaci ne in ya mutu kuma ba a turbuɗe shi masallata komi tsuhon shi in ya kai kwando tsuha in ya mutu in shege na ba a turbuɗe shi na saboda haka wannan al'ada har ba har jibi to gaskiya tana haska mm-hmm. tana haska hitila kuma muna ganin amfaninta kuma hallo dai kasa ma tana ganin amfaninta mm-hmm. tunda mun taba mu tahi a ba malamai dama su yi roƙon Allah kwana arba'in mu kuma radda Allah ya sa sun ka tuna da mu sun ka ce an na ku je ku yi naku in muka je sai mu dawo da ruwa ruwan sama in sun tsaya mm-hmm. sai mu dawo da ruwa in mun ka zo mun kai kuka bisa ga wannan gadon da mun ha gada kuma sai ka iske ruwa sun samu kenan har yanzu mu sai mu ce bisa ka wannan al'ada muna taka leda al'ada har yanzu mu bata sake mu ba muna rike da ita bata sake mu ba eh amma daga cikin ku idan wani ya so ya sauya ya juya ga musulunci shi ma kuna shi wannan damar a'a dama ba muna ka bashi ba gadon nake bashi wani yana iya yi in ya tahi kaman tun da yanzu kamar samari masu jin ƙarfi kamar haka suna ta haya neman kuɗi to in sun ta neman kuɗi can wani in ya tahi ba shekara guda ba ba biyu yana can can sai ya zo ya abun nan ya bi irin yadda iske can ana yi shi ma ya bi ya dawo yana yi wannan kuma babu matsala amma mu dai yanzu nan ga ina ganin wanda duk ya ce dai yana rike da wannan al'ada ba ya fara cewa ya yi wannan abun in kai kana sa kanka cikin matsala mm. yau wata irin ah, akwai matsala sosai ma <laughs> <laughs> akwai matsala tunda akwai lokacin da ka duka ka ta kai sallah hancin ka ya haushi da jini to kenan in ka ce baka bari ba kuma kai ku ka san ka kai kanka ga halaka Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, place à la rubrique environnement de ce mercredi. Avec les effets du changement climatique, les rendements des cultures ont considérablement baissé. Les pluies se font rares dans, certaines parties du pays, impactant ainsi les cultures. Afilengue Hawajibo nous explique les difficultés que les femmes rencontrent dans leurs activités champêtres. Malheureusement, cela ne lui permet pas de nourrir sa famille. Elle est interrogée par Habib Garba. Hawaji ba mu suke ah. kuna kuna aikin aikin gona mi kuke nan gari. To yanzu dai mun yi noma mun kare muna ga kintan wake na. Don saboda babu ruwa kina ga bushewa. Muna ga kinta na mun kinke dan wake mu nade dan harawa. Wannan aikin tun yaushe ne kuka fara? Ah, mun ga aiki mun dade muna yin shi. Mun dai kai shekara biyar bana ko? muna yin shi. Na ku ne hilin da kuke nan ga noma? A'a, dan muna na an kai. Ba mu na an kai mun ka raba shi bui. in ta roma wanga ko te ni ko in noma na haka kuna yi ku samu mikicin wannan in kun yi noma to da dai da ana ruwa ana samu amma yanzu kai shekarun ga kai mun dade ba mu samu lokacin da ana ruwa yaya ne kuke samu to muna samun dan haki muna samun dan wake lokacin nan muna da harawa mu amma yanzu shekarun bayan ga babu komi in mun samu wani ko na dafa ma ba ka samu wallahi yanzu gashi nan babu ruwa ya doke uwaye sun bushe kenan dole sai a nadi mm, yanzu yan diya da akwai muna ga naɗe su mun ƙare kintan yan diyan ne sai mu naɗe harawa tun tun yaushe ne kun fara wannan aikin bana tun da aka yi fara ruwan fari ne kun zo nan koko wanda an ka fara ruwan fari mm. mun kai taki mhm. bai hito mun kai kalme hudu babu haƙi in mun taka kamar dai wani abu na ga kin su ƙasa babu in mun komo babu sai da mun ka komo mun koma an kai ruwa mun ka sa wake a oh, to waken shi ko yanzu gashi ya hito babu ruwa mm. kun taba samu tallafi a ba mu taba samu wallahi yanzu wani irin tallafi ne kuke so to tallafi dai abinci abin da muka baya da su ci muke shi dai na tallafi mu mm. an taba ba ku eh, iri wace koko na ah, a ba taba ba mu ba wallahi sai na muka kasuwa sai sayo nan dan ashirin arba'in mu to mu taka mm. kuma ku ce aikin komi nan muna ga aikin komi muna ga aikin komi wanda abin ga muna ga taka mu ga noma mu ga ɗebewa chers auditeurs nous allons encore kiffer de la musique avec Katoubal de Dosso sur le titre Wallou Wallou. Dosso est né en 1995 et a parcouru des milliers de kilomètres à travers ce vaste pays qu'est le Niger et même au-delà de nos frontières. Partout, les spectacles ont été une réussite et le public a pu découvrir l'orchestre dont on vantait tant le mérite. Malheureusement, la mort du meneur de ce groupe, Hassan Isaka, plus connu sous dernier, sonnera le glas de ce groupe en 2000, malgré les efforts. Voilà, chers auditeurs, restons à Dosso, cette fois-ci dans le département de Douti pour le reportage région. En vue de lutter contre l'insécurité alimentaire, les agriculteurs pratiquent l'agroécologie. Elle contribue à atténuer le changement climatique et ses impacts grâce à certaines pratiques respectueuses des hommes et respectueuses de leur environnement. Cela fait suite à des sensibilisations menées par des ONG du domaine. Les détails dans ce reportage de Abdelaziz Dayouma. L'agroécologie est une pratique ancienne d'agriculture qui associe plusieurs variétés de cultures dans un même champ ou en utilisant uniquement des engrais organiques. Tassiu Ammani Murtala fait partie d'un projet qui sensibilise les producteurs sur ces pratiques dans les communes de Matankari et d'Ankassari. Elle apporte quelques précisions. Quand vous prenez dans les années antérieures, nos grands-parents appliquaient par exemple l'association des cultures, l'apport des fumeurs organiques malgré l'engrais chimique. Et on a constaté que l'utilisation des fumeurs organiques est plus avantageuse que l'utilisation des engrais chimiques parce que celui qui apporte des fumeurs organiques, il même qu'il y a quelques semences de végétaux, des végétales qui sont liées, qui sont très importants Et d'ailleurs, même dans nos cultures agricoles ou bien nos cultures biblières, on besoin de certaines substances que ces euh, espèces-là euh, regorgent. Et donc, nous on s'était dit que c'est très important de ramener les producteurs à pratiquer ces très bonnes pratiques-là agroécologiques de leur chaîne de culture, surtout pour ceux qui ont des petites parcelles. Celui qui a une petite parcelle et qu'elle n'arrive pas à bien l'exploiter, peut-être elle produit seulement du nébé ou bien seulement du mille. Vous voyez, il ne peut pas se retrouver. Kabir Moudi de la fédération FCM NIA explique les avantages et la nécessité pour les producteurs d'opter l'agroécologie. Menene ke sa misali mai yarda da wanga noma namu na gargajiya? A yanzu misali manoma kowa ya san cewa noman da kai da wanga taki namu na gargajiya da wanda kai da wanga taki na nasara misali surtu in kasa da yawa. Ai kuna ji ko ɗanɗanon abincin yana canzawa ba guda bane. Mun sha zuwa garuruwa sai ka ji an ce a in an sa takin nan na nasara abincin nan sai ruwa in karatu ne sai ka ji an ce bai da zaki sai ruwa in gujiya ce sai ka ji an ce ga ta nan dai ko ta rube ko wani abu akwai wani lokaci za ku ga wannan takin da muke sa kwari ma wanga da suke cikin ƙasa ko gara ko wani abu yana kashe su saboda zahi gare shi alhalin kuma akwai kwarin da suna da amfani sosai kamar in kun ɗauki gara misali in muka kai wani itace ko wani kunnuwan abu ita take daddake shi ko ta maida shi amfanin gonan mu ta zama da taki kenan ta mu amfani to in mun kashe ta wa za a yi wannan aiki to shi yasa aka ce takin nan yana da lahani wannan maganin heshin sai ka gani ana hesa shi amma yana kashe wasu kwari kwarin nan kau ba kowane kwaro ba ne habbai da amfani duk ƙwaron da ka gani cikin duniya akwai ko me yasa aka yi shi kenan ba kowane ba ne ba za mu kashe En tout cas, certains producteurs qui ont fait l'expérience apprécient cette façon de faire l'agriculture. Quelques-uns donnent leurs avis. Maiduwa noman na na gadin gadin sai na maiduwa da ingancin abinci. Ka san da kai ma kanka abincin da kace tabbat shina da inganci tabbatacce na. Kenan ba ka shakkuncin shi. Wance ne inda an ka noma da takin zamani ko kuma ya shi na zamani. shi na yiwuwa ma ya baka wata matsala maimakon ya kare ka sai kuma ya baka matsala. ina son yi magana ne a bisa ga amfanin da muka gani a kan shi can wani lokaci an ka ce mana gyada tana yi ga farin hili ba mu yarda to amma sai ga shi bara an karanta shi mu mun sa taki mun sa gyada ga farin hili duk wanda aka so haka nan da yi mun sa zogale ga farin hili har yanzu tana nan ga so mun ka sata amma har yanzu tana nan tana unwa sannan magana Avec les pratiques agroécologiques, plusieurs espèces négligées sont réapparues un peu partout, comme le fonio, le sésame, l'amarante, le moringa et autres. Le studio Kalangu est un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne, la coopération allemande et l'Union européenne. Chers auditeurs, place à la page sport avec Soumana Amadou. Soumana, bonjour. Bonjour à toutes. Nous allons parler du football, d'abord avec les éliminatoires de la Coupe du monde de football 2026. L'équipe nationale du Niger, le MENA, a rencontré celle de la Zambie hier à Marrakech, au Maroc. Et eh oui, donc dans le cadre de ces éliminatoires de la Coupe du Monde de football 2026, le MENA A du Niger a battu les Chipolopolo de la Zambie par le score de 2 buts à 1. Le premier a été marqué à la sixième minute de jeu par Amadou Moutari et le second à la 28e par Boubacar Goumeï. Cette victoire donne ainsi donc euh, une chance aux 11 nationales d'espérer sa qualification pour la suite de la compétition. Même si toutes les quatre équipes de la poule sont en égalité, sont à égalité, c'est-à-dire que chacune d'elles pourrait se qualifier. Et la Super League de football du Niger a débuté ce week-end sur toute l'étendue du territoire national. Oui, tous les matchs euh, prévus ont été joués. Seul l'USGNN disons, l'Union sportive de la gendarmerie nationale n'a pas joué son premier match. Néanmoins, deux matchs sont au programme aujourd'hui pour le compte de la deuxième journée de la compétition. Akokana FC reçoit le Sahel Sporting Club et l'Urana rencontre Douane de Niamey. Le Zumunta FC, la l'AS la s Fan, la s Police, l'Urana FC et la Douane de Niamey ont gagné leur premier match. Au fur et à mesure, nous allons vous euh, revenir avec les résultats de cette Super League. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toutes. Merci beaucoup, Soumana. Chers auditeurs, c'est l'heure du portrait du jour. Fanta, tu nous présentes qui ce matin Sa passion, c'est la radio et il s'appelle Félix Nextor.

a sene eh, furara ay kan e bejendi en tout cas technique ona kanu ne radio fara e eh, lo chika e kane radio fora quoi ay ko kiso ki gunda mat kan moso moso quoi oh, matkan matkan egote ay sne ka sam moso moso kalason a sitiki e bon kala e edu kane e rado ngana edu ine samu Est-ce que vous avez été formé à part euh, votre stage à la radio Fra Oh oui, e be du formation. Formation ke du mon isido kalango no ina e ko ka anego ton tongo mo. Zama ni be de bo go go rap quoi demati demati bo du formation quoi. Ni singi be go matka agi manda. O zama kan lo chul ka e ko formation. Are go na kan ibo go na kan sibe quoi.

aga agɛ eh, agubaru mo zama surtout ɛdu fondo kwa kan ɛdu bere ki tonton bere tɛkini ko do eri teknisi se ko kuna go kul kan bawo te kwa kan motiba tekniko bo bo mo se wasu ka gudan dan kwa o zama son son iri jene ina no gudan jine jɛnɛ kwa k'i bisa go kan na nafa kwa zama wa jinɛ tɛ jinɛ ko ka ne go do don ke ko yen kwa zaman kuna yomo kango ne kwa igi kan jine fo kwa kan esina bomberi ya kaide imedo don kwa mut igiti kate don be be resi en tant que technicien el kan egizu mu kwa era monto e mo dika jine na kwa jine go goyade kan bo bo kusa bon amante nga dole kaide bo bo nigi suru kwa magoro ala bɔkan gini lelefe kwa bɔra maka ala ni madi fa e goyi subara de fa ma e wuci kamora Merci Nana Hadiza pour ce portrait, chers auditeurs. Pour boucler notre playlist de ce matin, nous allons écouter Les filles de Undunga, une chanson qui date de l'époque de la Samaria. auditeurs, euh, la chronique Lotti d'aujourd'hui vous propose comment rattraper une sauce trop salée. Et eh oui, c'est tout car il existe des astuces pour corriger sa sauce. Alors, on découvre ensemble de quoi il s'agit avec Rocket Abdraman et Rekia Arimi. sini kop kop kop gorga sini matin kani ba ni same hmm ifo kan ne go ma honku ni fo non go hinir seo ifo non ne ba nin dai no abu mai yanno iro din kan ni goga ki ai gini bai ni suke da windo wora ka dai din ma ai kwar ku so hawo koi ga bisini kwar ga hmm kyaro ai no nugu somo bini ai komo ka dai no gidi hannu ga babar kan ginga gorko ai gin bai bu ai man bere ayi wani kai na kwar bu to zakan ni kadai ga taga ta baya ise foyo gama kiro mata na goda zama ai ni baniya kai ne mici ni se ma fenai goga te zama ai wani alborai no go kaga fa rai se hunkuna alulo to kan dai ma hmm, rashida kiri ifo te ko har nin foyo wote da he kiro ba gumni mo wai ni mene ni wani goga te hiniyan gwaninta hiniyan wani yan wani <laughs> zanga mate abin da aina matuki ga foyowo te aina gana ke me dari ke me dari gina yan wani tirara he ai gini bai gwargasin din mayo din kan ga ba biniyai a gini ga te mo ni de na no si ga gwai na ngai mta ba gama sai foyo jancha me nimo kai kai kai kai wallahi gwargasin ne ga cim subhanallahi mata na ga te gwargasin ai alborai mo goka da tonton da Hmm. ne lakkale kanandi musu humburu ai gwanda fondi yankan ai ga gana gake bense matkan no ga tega no fo chiro zabu to min hangai feri gama ai go gama ni se dinga ba no fo chiro mu zabu ni mudu na dangi bi zihinka wa kan san sare ne sharbon ni mi nyum halin bori ni mi ke tun fora wat kan kina go zarga dangi bi hey fa gorgasin ni bai fo yom bino haifa nimmo ai man nem ko gibo ku gidan arabo izi hinki hindu wasa e minti hinki hindu wasa da zargan maka nufo kiro kulga zabu din sin dishar bommu soyan bai gazo watu no mantubar kunno gon dangibi din sindi dangibi yodi ni numdu nu pom do tari zakan na fifiri nima dumbu dumbu nima kitun foyora da zarga aga kiro din kulhan wallum du wai banana din kansi ne banana plantain ingin boda agate da zarga mintiyan nima ka nufoyote eto banan plantain wadin kan ne gici han kai igin waya dinga ya man toy ma ka foyora me wala ha wadin ne nok bai fa din foy da ni foyora ni foyo te fu duma wadin ne nok bai mu bai mo kan ba sukar fallon ko din duwa agte din da ni foyora kai ni fo nim kan kan bara kai ni fo sukar na madan aga foyo ciro jara kulzab irkoy bere da fundi ko ni ga hay kunno ni ma foyin da sukar. to ai sin da hina kulu ai gin wani yamar yan wasan budaino to wasu kwagin ne ngo banandi hey kai gina manoni wani haye wo kulu bon bodin biniya yadini hmm. iri wasa pai bon groupe dai kan naga janki watu kulu groupe din bon dai no irga charno berai wadi yan bon. so hon kuna ni dinin te murado ai nin no berai to gargasin ai sabu wallahi ai ki ni se dai fo yo kiro zabu amma ni mo ni do hara ko kar gaidan aran groupe dira hey ir groupe kan ne ra gaitan tai ko non kyar ku bayara ai sigin da ba ni gargasin ni mo si bora ganan dinga da sai ganan daida manga manga telefono bumboda zai koi fo hantu ai ai go gudu wasi kiyan bumbuda ai gidi ba so hin yan fodum ni sambir sai ai go kwanyen du babu gwa ma fa hunkuna eh to masidirin yan fa yan dunya maidan grupo dira insha Allah <laughs> to ai sabu kuma auditeurs, il est 11h passé de 54 minutes. C'est l'heure de la culture linguistique avec Moussa Hassan qui nous vient avec le mot cohabitation. Moussa, bonjour. Bonjour salamatu, bonjour. Fanta. Fanta. <laughs> Effectivement, le mot du jour aujourd'hui, c'est la cohabitation, définie par le dictionnaire Larousse comme le fait de cohabiter, de vivre ensemble. Par exemple, de nos jours, on parle de coexistence pacifique entre communautés vivant dans un même espace, souvent avec des intérêts différents. On peut citer les cas des conflits agriculteurs-éleveurs, et souvent qui sont obligés de vivre ensemble et de bien vivre ainsi. En politique aussi, on parle de cohabitation lorsqu'il y a coexistence d'un président de, de, la République et d'un gouvernement de tendance politique opposée, c'est-à-dire la présence simultanée d'une majorité parlementaire et d'un chef d'État de tendance politique différente. Là aussi, on parle de cohabitation. Donc, euh, pour expliquer tout cela en Zarma, cohabitation de Giti Gorkashine. Amazon Chine Gao, Igimak Frank Zasinti Nakazama, Kunyan Don Dumbo Igine Ise Gorkashine. Amma Gorkashine wani wasan da dai gore da Gorkashine. Nijar ga bora, bora kan dago windi fo, walaran igina go kore fo igina ni no. sanda aran bafu bafune cer bande aran ma gor cer yarga aran ma cer se dori i zamano ra igine bure mu gor sine bani wa fakaira al ummi di cara gamara da fo di kefo ya lumiyan kan go bafune nan go follon kara ba han fo yan i won bafu bafune fonde ga cer hatta sanda kul koy dal fare kan yan boro kai almane wari na gaba ngal mane se boro mu haka almanai gun wani ngina gun na tara kan giti dumize ni di dimanti wafu kuno ka du fondo kara gorbani wat kul fitin go gamara politiko do hari iga kande gor kasine me wadi wo tilas wonno nda labu ko ne ya dinga partiyo dai amadu depute kunda bayango kayan bada wani kan gandai manti politique di yanfu imanti parti fo na imanti parti fo il politique fonde manta afu mm -hmm. yani ga ago wa jibi no im gorcer bande zama depute no gomnato da inge gomnato dan gomnato a diyango nganda labko diyango din isi cer bande yani ga gork sine no amma wodi wo tilas gork sine sanda wucen do wuce gork sine no Irgun Fondogoy e Musa Hassan, Cher auditeurs, n'hésitez pas à nous laisser un message au 82 89 89 64 si vous avez des mots ou expressions dont vous souhaiterez comprendre en anglais, Hausa, Germain, Tamashek ou en Fulfulde. Fanta Justement, nous allons écouter les messages envoyés par nos auditeurs. ta taba jin studio kalangu le na taba jin labarin studio kalangu to amma dai takan wayan salula ne na taba jin shi gaskiya akwai daɗi al'amarin sosai to kuma ni ma insha Allah ina so in zanki saurare shi ta kamar yin sallah ina sauraron labaran studio kalangu amma a tashar garkuwa ina sauraron su domin suna yin harshen zabar manci faransai hausa suna gama daidai yaran mu daina na niger gaba daya ina gaida kowa da kowa ina ma kowa fata alkhairi kuma to <laughs> gaskiya labarun su muna jin daɗin shi saboda suna da shirye-shirye haka masu kyau

l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de notre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Fanta Chamsou et, même, et moi-même Salamatou Kadri. C'était un plaisir de partager ces moments avec vous. Rendez-vous demain pour un nouveau numéro. À la technique, nous avons Amina Hassan et Rayla Toussoumana qui à l'édition.